ننشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يطهينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا mai tare da albarka radio fm bauchi a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da ake kasancewa da kai ta cikin shirin matambayi baya bata shirin da ke amsa tambayoyin ko masu sauraro shiri ne mai zango uku kamar yadda aka saba a zangon farko mukan ba da dama wa malam da mana tsokaci musamman kan abubuwa da ke damun al'umma ko kuma ke bukatar jawo hankalin al'umma. Damuna wasu na tabla wasu zubina, hatta ma na'malu lid duniya wa na'shaquha annana. A zango na biyu kuwa mukan karanto tambayoyin da kuke turo mana a layin da muke karɓar tambayoyi. Lamuna muna kowatu na tafiya wasu jimina, hatta mana malurin duniya Wana wa na shakuwa ya annana Zango na uku na ƙarshe kuwa mukan buɗe layin da muke karɓar kira kai tsaye wanda za ku kira ku yi wa malam tambaya. ya kuma ba ku amsa. kuma kamar yadda aka saba yau ma Muhammad Sani Mu'azu ne zan jagoranci shirin malam Dr. Ibrahim Adam Umar DC na tuni ya zauna a kujerarsa kuma zan mai da mu da ku mai sauraro gare shi don jin yau da mai aka zo mana aka na makalla ta yiwu wannan shiri zai iya zamowa na ƙarshe kafin azumi wani sati da yiwuwar na shiga azumin watan ramadana yaya ake cikin malam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين yankuwa masu jinmu da mu a duk inda kuke ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka kamar yadda malam muhammad sani mu'azu ya ambata cewa mai yiwa daga yau sai kuma in allah maɗaukakin sarki ya kai mu cikin watan ramadana za mu shigo da wannan shiri kamar yadda muka saba kowane ramadan amma a can a watan ramadana muna yin sa ne kullum giddin wala hairu ma'ana daga ranar ɗaya ga watan ramadana har zuwa ƙarshe to malam muhammad sani da ya ce ni da kai dama masu saurari duka mun san cewa ko da wata ya cika talatin wannan shiri na mu shi ne shiri na na ƙarshe a watan ramadana balle kuma a ce ya yi lusa a balle a ce ya yi ashirin da tara na so in ce to mai wa lana cewa muna amma biyu ga watan ramadana mm. ah, zan yi amfani da wannan dama in yi kira kuma sauraron mu kan cewa to ba abin da ya kamace mu a yanzu kamar yin shiri ma wannan wata mai alfarma mm-hmm. girmansa da darajarsa kamar yadda idan wani biki ya karo maka bikin nan na aure ne ko bikin suna ne ko wani biki daga cikin bukukuwa za a ga mutum yana masa tanadi da wuri mm-hmm. gudun da a ɗan waɗannan kwanakin kada a ji kunya ke sa za ga mutum talaka fituk amma idan aka zo bikin yasa sai ka ga yayi bajinta za ka ji mutane suna kukan babu kuɗi amma idan aka zo biki a gidansu sai ka ga sun yi bajinta amma kuma kullum ba ke ke da cewa babu kuɗin ba kuma ya jawo haka ba sai tanadi to ita ma ibada ana mata irin wannan tanadin ko ga mai hankali ibada ne ma ya dace a yi mata wannan tanadin ba maganin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani da ya magana akan aikin hajji sai ce wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa sai ku yi guzuri babu wani guzurin da fi alheri kamar mutum yayi guzurin tsoron Allah saboda haka ina kira ga dukkan masu mu cewa ga wasu shawarwari da ke so in gabatar mana a matsayin yadda za mu fuskanci watan ramadana abu na farko ya kamata mutum ya sake yi wa kansa bita ya ɗauko littafansa ya saurari kasatocinsa ya kalli shirye-shiryen malamai a gidajen talabishin ya saurari wa'azi ya je gurin da duk yadda ya je ake magana a kan falalan wata ramalana ya zamto cewa ya ji domin daɗin wa'azi shi ne abin da ka sani ma idan aka maimaita maka sai ka ji shi kamar sabo idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa zai ce wa Abdullahi dan Mas'ud karanta mu alqur'ani yace ya rasulullahi in karanta maka alqur'ani bayan wa kai aka saukar wa alqur'anin sai yace uridu an asma'uhu min ghairi ina so in ji shi daga bakin wani ba ni ba ashe duk lokacin da ka ji wani abin da ma ka san shi zai kara maka tasiri annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce shiryarsa idan watan ramalana ya tinkaro akan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta bayani akan falalan watan ramadana zaka ji yana cewa karja akum ramadan kamar shela yake yi yana sanar da mutane ya jama'a ku sani cewa ga Ramadana nan ya tinkaro ku ga watan nan ya fafo ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bishara da abin da ke cikinsa na alheri yake cewa a cikinsa ake bude kofofin aljanna a wata ruwaya ake bude kofofin sama a wata ruwaya ake bude kofofin rahama sa'an nan a kulle kofofin wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ƙara da cewa fayunatul munadi sai mai kira yayi kira ya ya ba khair halumma wa aqbil ya kai mai son alheri taho taho taho zo ya kai mai nufin sharri adbir koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa wa sahabbansa falalan wannan wata yace a wannan wata ne ake kama maradatul jinni waɗanda suke fitsararru a cikin aljanu da ma shidanu masu batar da mutane da zamar da kafar mutane a sa su a sasarin karfe yin jimin Allah sallallahu alaihi wasallama a hana sakat za su ɗan motsa an samu mai ƙaramin niyya su iya cin galaba a kansa amma dai lakar su an rigaya an kashe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka irin wannan kuzuzutawa da kururutawa da kambamawa da tunatarwa da shela da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi irin wannan ya kamata duk mai wa'azi a waɗannan kwanakin duka a mai da hankali kan bayani akan wata ramadana kamar da muke gani a wasu guraren da ba mu ba Eh, lokacin da rayuwa a masallacin manzon Allah a garin Madina na dalibi ina ganin haka malamai suke yi idan wata ramalana ya tinkaro sai ka ga malami ko na karatu sai ya karkatar da karatun nasa zuwa wani abu na azumi eh, saboda zakir fa inna zikara kan fa'ul mu'minin ka tunatar domin ita tunatarwa tana amfanar da mu'mini in ji manzon Allah subhanahu wa mm. malam Muhammad Sani saboda haka idan ko mutum ya yi wa kansa irin shiri na ilimi haka shiri na sanin falalan wata ramalana za a ga duk wani abin da aka ce a cikinsa mai kyau ne za a ga yana ta kokarin kiyayewa ya san an ce a wata ramalana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bitan alkur'ani baki daya kamar yadda ya ga manzon Allah na na Fatima ta faɗa cewa mala'ika Jibrilu kan sauko wa manzon Allah sallallahu alaihi da kansa yi bitar alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi a shekarar karshe ya zuba manzon Allah sallallahu har sau biyu wanda malamai suka ce wannan ma alama ce ta cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kusa Allah ya kuzuzuta alqur'ani da cewa watan ramadana shine watan sa a cikin sa aka saukar da alqur'ani shahar ramadana allazi unzila fihi alqur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatul qadri irin wannan za ga mutum ya ba da muhimmanci wa alqur'ani idan ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramalana duk da kyautarsa amma a watan Ramalana manzon Allah kyautarsa ta fi haɓaka ta hu bayyana ta fitowa fili ta fi yawaita ta fi isa zuwa hannun kowa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajudun nas wa ajudu ma yakunu fi ramadan manzon Allah idan watan ramalana ya kama to kyautarsa ta fi yawaita to kaga mai hankali dole yau kansa tanadi wanda shi ma zai ga akalla wannan wata na ramalana ya ba da wani abin da yake kyauta kada mutum ya ce a ai kyauta sai sa alhaji wani a'a manzon Allah ke cewa afdalus sadaqati juhdul muqil mafificiyar sadaka wanda ba shi da shi dan iya bambara daga abin da yake da shi din ya bayar to fa shine wanda idan Allah ma ya bashi da yawa din zai iya bayarwa amma idan ka saba da rowa to ko ka wadata ba za ka samu falalan <laughs> eh, a kyauta ba don ba za ka iya ba abu ne wanda ke hali da kuma ɗabi'a a jikin mutane bayan Allah idan muka san cewa ta ramadana wata ne da wato farashin ibadu sukan haɓaka za ka ga duk wani abin da yake ibadu ne za ka kula da shi kuma wata ne da aka tsawatar da cewa mu iya wa kanmu mu riki bakinmu mu zamto mun sa wa har harsunanmu linzami za ka ga mutum zai shiga titirinsa idan ya san cewa ko yana azumi amma kuma bai daina wato soki burutsu da shirbishi da shirme da gulma da hada guri da faɗi ba tambaye ka ba ka ta ta'aliki ka yana fashin baki akan rayuwar mutane bayan a kamata ya ka damu da taka in kuma kai ƙarin gishiri ko ka taɓa mutuncin wani allah maɗaukakin sarki ba zai kyale ka ba to ga watan ramadana ya kama a kasancewa ma'anar asalin asalinsa Eh, shi ne kamewa daga yasashiyar magana domin in za ka kalli abin linguistically a mahanga irin ta tsagwaron yare asalin ma'anar asiyam shine a sukut al-insat shuru kamar yadda isa dan maryamu alaihi salam ya faɗa wa mahaifiyarsa cewa in kin je mutane suka ce idan kika samu ɗa ki ce inina na rasulun rahmanin sauman falin ukallima al-yawma insiya ni nayi eh wannan azumin magana ashe asalin azumi shine kamewa ma daga baki balle kuma idan kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ya faɗa wata rana malam Muhammad sami annabi yana zaune da sahabbansa a cikin masallacinsa farat sai aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe ya nufi inda mambarinsa yake mai hawa uku yana taka hawa na farko sai aka ji manzon Allah ya ce amin ya sake mai da kafa ya kara hawa na biyu sai aka ji manzon Allah ya sake tsayawa ya ce amin ya sake hawa matakala ta karshe ta uku sai aka manzon Allah ya sake tsayawa ya ce amin da ya sako sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tururuwa suka tambaye manzon Allah suka ce ya rasulullahi lafiya mun ji kana amin amin amin ita ma'anar amin a larabci ne Allah shi karba kaga ba za ka ce Allah shi karba ba dole eh, sai in an samu wani yayi addu'a ko wani abu ya faru jumla ce wacce ba a farawa da ita dole sai wani abu ya gabace ta sai mazan Allah ce musu ai da kuka gana min kenan mala'ika jibril ne ya zo min ko ba ka ganin sa shi mun yayi an turo shi yayi addu'a ni kuma in koma dan cewa amin ta ga babbar addu'a ne babbar addu'a ce wanda ya turo addu'ar shine Allah subhanahu wataala hmm. ah, wanda ke addu'ar mala'ika jibril dan cewa amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ke cewa wannan formalities ne da Allah subhanahu wataala yayi ah, dan ya gwada maka girman abu <coughs> malaman masani yace sai manzon Allah ce masu zu da ku jina fara cewa amin cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi ce amin sai na ce amin sai addu'a ce ya Allah duk wanda watan ramalana ya riske shi amma bai yi aikin da ko dan wannan aikin zai sa a canja makomarsa a 'yanta shi daga barin shiga wuta ba kuma ya samu kansa a wata ramalana to wannan mutumin mara rabo ne kawai ba ma shi da amfani ya Allah ka nisanta shi daga rahamarka wanda ya wannan irin wannan sakacin ka ce amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine dalilin cewa amin dina a karo na farko na biyu kuma da kuka ji na ce amin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a mala'ika jibrilu ce mun yayi eh, Allah ya ce a faɗa maka ka ce amin cewa duk wanda ya riski mahaifansa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu suna tsofai tsofai sun zamto da tijai suna buƙatar wato gudunmawarsa da tsawainiyarsa kuma yana da dama amma bai yi wani abin da yake na bajinta wanda ko don wannan Allah ya ce san barka ta tufarkalla ya cancanci a masa gafara a canja masa matsuguni in ma dan wuta ne shi a da'a bai da shi aljanna a yan tashi daga barin shiga wuta wanda bai yi wannan damar ba bai yi ribaci wannan damar ba kuma ya same ta wannan ba shi tsabo duk inda ka saka shi ma ba zai yi abin kirki ba ka ce amin ya muhammad eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine dalilin cewa amin ina a karo na biyu karo na uku kuma da kuka ji na ce amin manzon Allah yake cewa cewa aka yi na ce amin cewa duk mutumin da aka ambace ni a gabansa yanzu kamar mu ce annabi muhammadu ba ku haɗu ni da kai da sauran masu sauraro ko ina ma kuke ku ce sallallahu alaihi wasallam wanda aka ambaci sunan manzon Allah ba a ji ya ce sallallahu alaihi sallama ba bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati ba wannan mararrabo ne ya Allah ka nesantar da shi daga ka a yake kuli dalilin da ya sa na ce amin abin da ya sa aka ce min na ce amin kenan kaga wannan hadisin ko da shi ɗaya ne kaɗai barazana ce babba ga duk mai hankali ga duk wanda watan ramadana ne da suke shi saboda haka bayan allah kada a yi sakaci ya kamata bana tafi bara hmm. ya kamata himmar da kai shiri ta bana tafi bara ayyukanka ya fi na bara kada mutum ya ce ai ba na yi a'a bawan Allah ai a wannan shekarar kuma kayi yayyafa yayyafawa duka kulakulanka ayyukan alheri za su narkar da su su tafiyar da su malaman masani eh, wannan ita shi ne tsokaci na kuma wata da za mu shiga ta ramadan na san abu ne na kullum wanda za a ita fama Allah madaukakin sarki da ya karɓa mana ayyuka mu baki daya ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي sauraro ƙarshen zango na farko na shirin kenan za mu je zango na biyu zango ne da za mu karanto tambayoyin da ka turo mana wasu tambayoyin sun jima sosai kuma za ku iya cigaba da turowa muna nan muna su lokaci zai ba mu dama in allah yarda duka makarantu da turo su akan sifili bakwai sifili shida daya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas. Shakal ya an ya gasha amanina, fa nahnu min fafatin balwa tumassikuna wa tamla'u al-jawfa duhquman wa ghaslina. Sakar makalla tambaya ta farko da za mu ɗauka a yau ta ce malami ne miji na ya umarci ni da yin tazara ne kuma na ƙi amma bai sani ba na da laifi na kin bin umarninsa to ya kamata mu tambaya menene dalilan da mijin ki ya nemi ya samu ya nemi ku yi tazara idan dalilai ne waɗanda suke suke shari'ar musulunci ta amince da su kin yi laifi ki masu biyayya domin shine shugaban gida shine kuma wanda harkar lura da tsara gidan yake a kansa amma idan ya zama cewa mijin naki dalilin sana'a ta zarar ba dalilin ne da shari'ar musulunci ta aminci da shi ba kamar tsoron talauci kamar baya son yawan yara ne yana da shi zai yi daukan ɗawainiyar kuma babu wani uzuri na lafiyar ki da zai hana ki yin wannan abu idan idan to haka ne ba zan ce suke ba da saba masa ba domin na san halin mu maza zai iya kuma ya juyo miki ta wata hanyar da cutar da ke amma dai yi kokari ki masa bayani har ki gamsar da shi cewa hakan ba daidai bane ba yi kokari ki gwada masa cewa ba haka ne shari'ar musulunci ta amince da shi ba samu wata dabara a taku irin taku ta mata ki iya gamsar da shi ya yi da ke ya amince da ke ya kamata yan uwana mata su sani cewa wato eh, dole a ringa hadawa da dabaru hmm. da wayo da dan kallamewa na hadawa da ɗan wasu yakana da dan wato madarar idanu da abubuwan da za su iya jan hankalin namiji ki ɗora shi akan wani layi wanda yake da ba shari'ar musulunci ne ta ta wannan layin ba eh, duk abin da zai saba ba ba laifi bane ba dalili kan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam ara na ناقصات دين وعقل أذهب بلب الرجل الحازم kunna. ban ga wasu masu tawayayyan wato addini da kuma gajeren tunani wanda shine kalacin hankali waɗanda kuma suke iya tafiya da kwakwalwar cikakken mutum mai daraja da matsayi da ilimi amma lokaci guda saboda yanayin na aure da kuma ƙauna da soyayya yarinya 'yar ƙalama. ta sakandare ka ga ta tsara professor ta yi masa wayo mm. ta karɓi ta sa shi wani layin da yake take kai duk wannan in dai ba an kauce ma shari'a ba duk a cikin soyayya ne duk a cikin nau'i na zamantakewar aure ne saboda haka bayan baiwar Allah haka ya kamata ba za mu baki shawara ki ci gaba da sa'a mijinki ba daga baya idan wani abu ya bayyana sai ki ga ya haifar da wata mummunar sabani Allah ya saka da alkhairi malam menene hukuncin macen da take shan azzakarin mijinta abin da ake ce masa oral sex wato biya wa miji bukata ta hanyar amfani da baki ba al'aura ba a malaman musulunci sun ɗan tattauna a kai ya dai kamata mu sani cewa amma hanga ta shari'ar musulunci duk wani abin da yake jiyar da miji ne daɗi matukar ba zuwa wa iyali a lokacin haila ba ko kuma zuwa marta duburanta ba inda kawai abu ne wanda dukan kun amince zai jiyar da ku daɗi ba haramun ba ne ba saboda allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا أنكم bashirin وبشر nisa نساؤكم harsun لكم matanku gonakinku ne. fa'atu harsakum anna shi'tum ku zuwa gonakin ku ta duk inda kuke so ba wanda zai hana ka zuwa gonarka ta duk inda ga dama ka shiga shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karar da yake cewa ko da a kwance ko a yanayi na kishin ko wasu yanayi ne na halayyar da mazaje za su iya zaɓa wa kansu da iyalansu wajen saduwa duka musulunci bai hana ba a hatta maganan oral sex idan dai ba wai likitoci ne suka ce yin hakan zai iya cutarwa da lafiyar ma'auratan ba na yiwa ko akwai wani abin da za ki iya ɗauka na infection tunda akwai wasu cututtukan da galibi eh, yanayin eh, haduwar eh, jikarka da jikarta ko miyanka da miyanta ko saduwa ke iya transmission ɗinsu transmission ake mm. turanci ah, yake iya sa a kamu da su in akwai an tabbatar cewa hakan akwai iya cutuwa a ciki hakan zai iya haifar da cuta ko hakan ya sa ma ka ko ya sa ma kiwon lafiya sai a hayyadin cu haramun ne na barar da wala bira amma idan likita ya ce maka kai duk wani ba abin da zai haifar kuma kan ga cewa hakan abu ne wanda yake faranta maka sai iyalinka kuma tana maka faranta maka ba za a ce haramun bane ba wallahi sai kamala a wankan sarki sai in ji wasu sun ce wai a alola sau uku ake wankewa wasu kuma su ce sau ɗaya to mala wanne ne daidai a'a abin da yake a hadisin manzon Allah sallallahu in an zo wankan janaba a wanka ana fara shi da alwala alwala nan kuma dama ita alwala akwai ɗaɗɗai akwai biyu akwai uku kowanne kai yayi hmm. eh, saboda ka ba wani wanda zaka ce in aka yi alwala ba su yi ba kai dai abin da ake bukata mutum ya game eh, gabar da ruwa wallahu ala malam wai da gaske ne idan mutum ya kwanta da matarsa abin da ya fitar sai yayi kwana arba'in kafin ya mayar da abin da ya fitar din wannan dai ba san shi a musulunci ba ko alkur'ani ko a sunnar manzon Allah a sallallahu alaihi wasallam ana dai san akwai eh, shimaka waɗanda suke haifar samarwa mutum isasshen mani mm. wannan kuma na gani likita shi ya kamata a tambaya da masana harkar abinci amma wai a ce wannan abu da sunan addini ba gaskiya ba ne ba na yi mafarki sai wanka ya kama ne amma ana sanyi kuma ba da ruwan zafi ya zan to kamata ya yi abin nasihar mai halari ma tun farko cewa bai halatta mutum ya take wa iyalinsa ba hatta ya idul ala har sai ya shirya abin da zai na dafa ruwan da shi idan kuma hakan ta riga ya ta faru da a ce mutum bai je sallar asubahi ko an yi da shi sallar asubahi a cikin jam'i ba koma a ce har da rana ta fito ya ce yana jiran sai ya samu ruwa ko kuma yanayin ya baya zai yin wanka ba tare da ya wahala ba to kwanda ya yi taimama sai ya taimama kin yin taimama irin wannan yanayin kuma saba ma Allah ne sai a rufuta ta daga cikin tariku salati mm-hmm. malam mutum in yayi wajen cin abinci a gidansa irin na turawa wanda ake cewa dining table shin akwai laifi ne a musulunci shi dai manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbata a hadisi kamar da Imam Tirmidhi ya rawaita cikin littafin sa Shama'il cewa la ya'kulu ala khiwan manzon Allah sallallahu alaihi baya cin abinci a gurin da yake mai tudu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci yakan zauna da tsuwaiwayar sa a dandamalin ƙasa sallallahu alaihi sai ya shimfida wani abu da yake kamar sufra kamar wani yadi ne ko wani abu da ake shimfida a kasa sai kuma a ɗora a kwashin abincin a kai ke sama annabi sallallahu alaihi idan wani abu ya ya faɗi yakan amai da shi bakin sallallahu alaihi wasallam saboda haka haka ne cewa kana ya kula ala sufar wala ya kula ala khiwan ah, amma wannan ba zai zanto haramun ba tunda ka san shi dangin cin abinci da shan abin sha zaɓin cin mai zaka ci da zaɓin mai zaka sha wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga ɗabi'a ah, zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so abu kai kuma ba ranka baya san wannan abu ba za a ce a wannan gabar ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali manzon Allah kana yuhibbu dubba annabi yana san kabewa kabewa dai malam Muhammad Sani ana san Malik ke cewa rana an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabakin abinci sai wanda yake dauke da gudajin kabewa fara faja ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasabbu dubba dubba sai manzon Allah ya biya na dan kudin tsince wannan kabewa Anas yake cewa tunda ya ga manzon Allah yayi wa kabewa irin wannan soyayya tun daga wani lamin da shi ma yake son kabewa wannan hadisin ne wasu suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi an kawo masa abinci ya tsince nama sai yasa yake cewa wai sunna ne idan aka abinci a fara shinye nama wannan sunar ba ta annabu bane ba sunar makwaɗaita ne amma sunar annabi sallallahu alaihi bane ba hmm. sai ka bari sai an kawo kabewa sai ka tsince ba wai nama ba nama ka kaga wanda zai yi wa wani baya san kabewa hmm. to nan gurin ba za a ce masa ya sa a musulmi mazala ko dole sai ya so kabewa ba tunda wani abu ne wanda yake kuma zuwa ga nice mutum da al'adar da mutum hmm. kamar ta kana yuhibbul hulwa al-barid na yana so abu mai sanyi mai haƙi sallallahu alaihi wasallam ba dole ne wani mutum ya wani kowa zan na so abu mai sanyi ba manzala Allah sallallahu yana cin wani abu baya cin wani annabi sallallahu alaihi wasallam misali ah, saboda haka wannan bawan Allah da ya hmm. da ya yi tambaya tambayar sa akan dining table dining table ah, saboda haka ah, shi ma dangin abu ne wanda yake na al'adar su hmm. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce wanda ya ce kan ganin ce mu jayi laifi ba saboda larabawa suna ce a sufar ne ko kuma Allah sallallahu alaihi balarabe ne haka ne al'adar garin Makka da Madina da Hijaz da kasashen larabawa suke shi ma manzo Allah sallallahu ya rayu a wannan gurin kuma ya yi haka tashi ana yi tun gabanin a aiko shi a yin annabi ma haka manzo Allah sallallahu ya ke yi. irin wannan ba a wato tsintar sunna daga irin wannan dangin abu sai dai idan tsananin kaunar ka ga manzon Allah sallama ya saka kai komai ma ko da al'adar manzon Allah ne tunda manzon Allah sallama ya yi kai ma ka ce sai kai dan tsafa san manzon Allah to wannan sai a baka ladan san manzon Allah sallama saboda haka cin abinci a danin tebul ba laifi bane ba ah, amma dai manzon Allah sallama a kasa yake cin abinci wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam idan mutum ya yi nafila zai iya yin azkar na bayan farilla ko a'a to abin da ya tabbata a hadisi a sallallahu alaihi yana yi waɗannan azkar da ake yi ne bayan farilla idan manzo Allah ya da azhar ko la'asar ko magriba yakan fara a wasu ruwaya da astaghfirullah astaghfirullah ko ya fara da Allahu akbar Allahu akbar sai fara Allahumma anta salam wa minka salam تبارك في هذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبرتك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولن kaga a أشكين حديثي مزولا هنا كرم zo بيان فار الله amma bayan na fila bayan na gwada ba za ka yi addu'a ba to amma dai waɗannan addu'o'i sun zo ne a kan bayan sallar farilla halan macen da take jinin istihada za ta yi wanka ne wa kowane sallah ko ya za ta yi wannan tambayar na tsammanin sati kamar uku da suka wuce na yi dogon bayani jiya ma kuma akwai karatu da yake tambayar ta ji masu sai akwai karatun da kamar su isa na tabbata an yi dogon bayani shi ma to almuhim dai abin da yake a hadisi cikin sun abu dawuda abu dawuda ya yi babuka akan wani abin kusan babuka bakwai hmm. abin da yake cewa farko ne shine akwai ruwayoyin da suke zo suka zo cewa duk sallah ta musu ta masa wanka wannan ruwa mata inganta ba hmm. sannan akwai ruwa da ke cewa duk salloli guda biyu sai an musu wanka wannan ruwa ma bata inganta ba akwai ruwa da ke cewa duk sallar azahar kullum a cikin salloli biyar sai an mutu wanka wannan ruwa ya ba inganta ba akwai masu cewa akwai ruwan da suke cewa duk rana ɗaya ta wanka kasa ɗaya wani ruwa da suke su ma duk ba su inganta ba abin da ya inganta kawai shine za ta yi alwala shine abin da tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi duk hadisin ba inganta ba in ban da wannan saboda haka abin da ke kanta shine kowace sallah ne za ta mata alwala amma ba maganin sai ta mata wanka akwai nau'i na kura mutum abin da ba zai iya ba za a ta kura kwarai da gaske a ce duk sallah sai an yi wanka wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kuma duk abin da zai zama ya takura mutane hana sakat za ka same shi ba addini bane ba kamar yadda wani din ba addini bane ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ni ne na yi jinya tsawon wata biyu ba na samu na yi sallah ya ya kamata ne bayan na samu sauki baya samu mai sallah saboda me jinya na wata biyu to ai dole mu tsaya mu tambaya shi irin jinya ne ta saka shi mutum ba zai sallah ba baya sanin abin da ke cikin cikin kwama ne ko menene saboda sallah dai mutum ba zai iya a tsaye ba sai ya yi a zaune mutum ba zai iya a zaune ba sai ya yi a kishin gidi in ma ba zai iya ba zai iya zai iya imani ko ba zai iya magana ba zai iya sallah hmm. kai dai abin da ake so shine haka to wala cewa lokacin sallan yayi yana sallah ko da ba zai iya magana ba ko da ba zai iya fita komai ba ko da a cikin cikin wani yanayin da wato kazanta ba ta kurce masa bayan gida yana fitsari bayan da za a yi ya yankewa har yi sallas a haka to ban san wani irin yanayi ne zai saka dan jinya mutum bai yi sallan ba sai dai in mutum babu babu ya ya riga ya mai to sai dai kuma kaga wannan shi kuma in bai san me yake ciki ba mm. hukuncin su da mutumin da ya yi eh, ya suma mm. almugma alai shi kuma wanda ya suma bai san lokacin da ya suma babu abin da ke kansa na shari'a idan abin da manzo salama ke alama man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata zakaraha hmm. ko dai barci ko kuma hmm. mantuwa amma idan mutum ya zama cewa bai san halin da ke ciki ba wannan kuma ba shari'a duk kwanakin da yake shari'a ba ta ba ta kansa hmm. ah, saboda haka a da ba ta kansa ah, ba wani abin da ke kansa na sallama ko azumi kuwa Allah ya halatta saurayi ya kai budurwarsa anguwa alhali ko saraki bai kai ba to wannan ai kowa ma aka tambaya san haramun ne mm. inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun harama a fili yake sannan halal ma a fili yake matarsa gabanin aureta buduwarsa ai hukuncin ta daya da sauran matan gari gare shi mm. babu wani abun da za a ce wai dan ka fara neman yarinya ko dan akwai alakar nema tsakanin ku ko dan an je an maka tambaya ko dan har ma an yi beko cewa wasu abubuwan da za suka haramta tsakaninka da sauran matan gari eh, a ce in ita ne akwai dan dama-dama amma hanga ta musulunci hukuncin tsaye da sauran mata da wannan maza gani abin da ake na irin free within pictures din nan hmm. ai duk wannan shi ne kawata masu cewa a ah, ai wannan fita zama taka saboda haka kamar dan eh, wasu abubuwan da suke na dan kanana kamar kaɗan rungume ta ku ɗauki hoto ku ɗan zauna ku kara juna ku ɗauki hoto ai duk wannan ba laifi bane ba dama ta ta riga ta zama ta wannan haramun ne a shari'a musulunci bai haramta bai bai bai bai mai da maka ita matarka ba domin da wata rigima za ta shiga tsakaninku ba sai ka sake ta ba mm. za a wargaza wannan alaka saboda haka wannan shi da na cewa tun da ba sai an yi saki ba za a rabu har yanzu auren bai ɗauru ba mm. wallahu ala ya kai sadakin ma dai duk da ya ce goda ba sai wasu ma wasu na cewa wai idan a kai mu a sadaki aka ba da bai ko shi kenan ta zamto halal da laika sunan abin da kai da ita in ka samu abin da ya kai zuwa saduwa abin da kuka yi zina ne ba ah, ta zamto matarka ba ne ba saboda domin nawa nawa ake kaiwa babbai ko kuma a samu saɓani kuma a warga za abin ba tare da an nemi saki ba kuma al'ada ma ba wanda za a jin cewa in wani ya aure ta ya aure mata wani hmm. saboda ba ta zamto mata na mutum ba na kasance ya kasance yana da ƙarfin sha'awa bai da halin yin aure kuma yana yawaita azumi amma komai bai canza ba shin malam zai iya yin istimna'i don gujewa aikata zina to ni dai na san cewa wanda yake son aure a wannan zamanin musamman da ake samun yan uwa mata suke son aure diyan da kake zaka samu daidai da kai mm. sai da in kai ne kake neman mata ta garari da kwalwa kake nema sannan kake cewa a kai baka samu damar mallakar abin da zai aura maka da kwalwa ba to a wannan gurin kaga ba za a baka a rangwamen da ake bawa sauran mutane ba domin kai ka kaka bawa kanka wasu ka'idoji da wasu kare-kare wanda suke wahalar da kai ba gaira ba dalili fatan mu Allah subhanahu wataala ana ya aurar da duk wanda wanda yake ba shi da shi gwagware ni bana addu'ar cewa mai mata ɗaya ya ƙara biyu mai biyu ya ƙara uku ni bana wannan addu'a kawai idan mutum yana da bukata ko kuma yana da hali ya ƙara amma ba wai kawai ƙarin ake so ba don wani ƙarin fitina yake zuwa mutane da shi ah, wallahu ta'ala alam saboda haka eh, ba wannan bawan Allah eh, ba zan ce masa yayi eh, istimna'i masturbation ba akwai hali ɗaya da aka rawaito daga Imam Ahmad wanda yake halatta mutum ya istimna'i shine idan ya zanto cewa da gaske yana neman burkicewa ah, ko ba shi da halin auren da gaske ah, in ma wani abu ya fita daga jikinsa ba zai iya samun wato wato rudani a kwalwarsa kamar yadda za a ga wasu daga cikin likitoci sukan tambayi marasa lafiya idan suka ga yanayinsu ne sun ya kamata su yi aure kuma akwai bukatar yin auren kan taɓa kwakwalwar mutum to in ya kai irin zuwa ga irin wannan yanayin sai a ce shi in ya sai ya bishi din in ya kama amma bismillahi wannan ba wato dama ce aka ba wa mutane su yi ta yi ba wasu hmm. ta yin abin da suka dama ba ni dai so nake in ce eh, in ji kana neman aure insha Allah za ka san wanda za ta aure ka yi da gaske neman aure kake kai addu'a mun ka nemi abuna eh, abuna ka nemi agaji a gurin Allah Allah da kake ka <laughs> ni ne mai tazarar haihuwa sai kuma ya rikita min al'ada ta nake yi sau biyu ya matsayin salloli na na wannan al'adar tazarar to ai mun shi sha faɗa cewa dukkan macen da ta san al'adarta kwana uku ne take kwana huɗu take sakamakon cushe da sai a jikinta ko wani abin da take sha ko wani abin ta makala da sunan tazaran haihuwa sai ya rikita mata al'ada tata eh, sai ya kowa mata yana mata kwana shida kwana bakwai ko ma a wata ya zo mata sau biyu muka ce za ta dinga lissafi ne da yanayinta da take ciki tun gabanin ta shiga wannan eh, rudani na eh, da wannan tazara ke jawo ka gane in tana kwana uku uku to shi kan da kwana ukun ta injinin jinin haila ya zo mata daga nan kuma shi duk wani abin da ta gani ba jini bane ba musamman idan ita din mata hayira ce tun da mata mun kasa su gida uku kamar yadda malamai suka kasa cewa akwai macin ciki mota da ta saba da al'adanta tana iya gane jininta ta saba da al'adanta kuma wannan shine abin da ke zuwa mata irin wannan wani abu ya faru ta koma zuwa ga asalinta ne sannan akwai zan. wanda tana iya bambancewa sannan akwai almutahayyara da ke wanda ta rikici mun shi shafa ba da wannan zancen da kuma fitowa a bayani a kasa dalla dalla mm, na gani ya kimi na tsira da kuma a hafa bil onok mm. malam tambaya ta shine ita suna aiki ne ita da abokiyar zamanta to sai shi mijin nasu ya yanke musu abin da suke bashi na kuɗi har ya zama yana adashe da kuɗin ya ƙara aure mata biyu sai zama na yanzu ma yana amfani da kuɗin da suke bashi yana kyautata wa su waɗanda can mata biyu da ya aura na farko su kuma wata wanda ya aura na biyu su kuma na farko da suke haɗa kuɗin baya kyautata musu shin ya halatta su masa su so su daina bayarwa wato irin waɗannan abubuwa da irin waɗannan fatoyi da irin wannan instance da ke yawan faruwa ba na so ringa cusa kaina a ciki ba tare da na san abin dala-dala ba don zai iya yiwa yadda aka kurkuno abin aka kawo mana shi a nan gudun bisa hakika ba haka yake ba so da yawa akwai experience na samu na za ka ji mace ta faɗa maka damuwa da yadda mijinta yake mata da yadda ake mata a gidan miji wato eh, in ka za ka ɗauke shi da mari ko za ka mata bulala saboda yadda yake zalunci amma da zai yi ba shi ba a sun sai ga ashe ita ce mai laifi to a irin wannan yanayin na ba su shawara waɗannan su je zuwa gurin wani malamin da ke kusa da su a su je su yi masa ƙarin bayani a kira mijin a faɗa musu matsayin shari'a akan wannan abu amma dai abin da nake tsammani mai wa akwai gyara a ciki domin namijin da yake cikakke lafiyayye mai hankali ba ko ba ba sa karayya ba da za a yi wannan gangancin ka tara matan ga wasu suna aiki sannan ka su dinga baka wani abu kuma ka je ka wa aure in dai ba wai a suna suke da wani tasgaro ko wani matsala wanda suna so su rufa su asiri da su asiri ba balle su yadda za su kara masa su yi wani sabon auren dan a sami wato wato abunan a tushe wannan matsalar da ake gara iya tsayuwa ko kike da matsala ita mata da matsala ko san ko mijin kuma yanzu yana da bukata to ai za a iya samun irin wannan abu amma dai ina kira da wannan ban amsa musu tambayar su ba su je gurin wani malami ya nemi ƙarin bayani daga ɓangarorin gabanin ya faɗi hukuncin Allah ya saka da alkhairi bari mu je ga zango na ƙarshe يفرج كربا فات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجعل yanzu mai sauraro mun shiga zango na ƙarshe da za mu buɗe layukanmu don ji daga wajen ku alaikum Asalamu wa da muke tare mubarak ne wato gudunmawar ka wannan shiri ko tambaya wannan tambaya na shi ne yanzu misali kasuwancin da hmm. ake na goro a najeriya to layin namu yana ɗan bamu matsala mubarak da fatan za ka dawo assalamu alaikum sam dawa muke tare to baba da mu mu ga tambayar ka yawwa malam yanzu mutum ne ya bani irin na ya bani aika a kasuwa in siyo mishi kaman hansa na je da dubu goma sai aka bani an sakin nan to da ma ta ana tsanin ne goma to sai aka zo aka rage min ɗari biyu a ciki aka ce min ga wannan nima an bani to shine nake tambaya in na ci wannan na taki ne ko wannan na ci canjin nan na wane ko na mai wayan ne to za ka ci daya malam zai tambaye ka kai ka ce uh, an ce maka dubu goma ke sayarwa sai shi wanda yake ya ce ne ce maka wannan sai shi ne wani ya ce mun ya rage mun wai jini ya rage saboda zuma da sabuna inda idan aka amma shi wancan ya aiko ka matsayin ne ka ban ka ka za ka tuma a matsayin za ka musulunci ne ko kuma dai aika kawai ya fata eh amma dai aikin ka yi da za a ci wani abu da karu da ka da in ka ji ka samu abin ya wuce haka da za ka nemi shiga ko? Eh, da zan shiga ne da kuna a kai da za ka da kudin koshi wani shiga kai koshi? da shi ne cika to Da ka kamata yin an samu rai shi da ake kai da zaka shiga da ce kawai ya ce ga dubu goma ni na son kawo mu hannu eh, wannan da zaka ci ga dubu goma in misali aikan ka yi ka siyo masa da ka idan aka samu raki samu kare ma shi zai cika amma kuma idan kwan gida ka ɗauko eh, kuma an riga an yi da jirgin aka da abu duk abin da ya rabu ko ya karu na kai. Na'am, Allah saka da alkhair. Assalamu alaikum. Kama je kai tsaye ga tambayar ki.

Wa alaikum salam da muke tare. Mu je kai tsaye da tambayar ka ayyuba. tambayar da ko jawo hankali yadda mana zai yi dangane da wadda ake biyan su azumi shin mutum zai iya biyan azumin sa kafin ramadana ko kuma sai ya dai bari sai ya ramadana ya wuce. To za ka ji amsar. Allah ya saka. Ko da Ramadanin ya wuce in ba kai bayyana na alaikum salam iliyasu mai rake ba da roma mu je ga tambayar ka tambaya na ana gafarta malam game da azumi mutum ne ana bin sa azumi ya kuma iyaka ne bai biya ba har wani azumin ya dawo hmm. kuma bai har wani azumin ya dawo azumi biyu dai a jere kuma iyaka ne ba wai abun nan ba ke biya wannan azumi to Ilyasu da yake kana ta kokarin neman mu baka ji amsar ba malam yanzu ya gama ba da amsar tambayar da kai kenan ma kai suka ce har wani ramadan nan ya zo hmm. in dai zaka rama bayan ramadan na biyu ne hmm. to akwai ciyarwa a kanka bayan ramawa wadda shi akwai ciyarwa ra'ayin shafi'a ne amma babu dalili na alkur'ani a kai hmm. abin da za rama a kaɗai shi ne azumi in ka in abin da ya saba kai in abin da saba ka rama akan lokacin ba da ka tina cikin da ke tsari a wurin Allah kuma yanzu akwai uzuri to shi nan babu komai a kanka Na isa ka. Wa alaikum assalam da muke tare. network din ba kyau sosai kana jin mu ina jin ku ina jin ku malam to yi tambayar ka da muke tare Allah ya gafarta malam mutum ne zai na jira dukiyar zakka mm. idan na ɗauki kuɗi na bawa mutum dubu hamsin misali mabukaci ne mutum hmm. ban gaya masa dukiyar zakka ba ce hmm. ni da ta fitar na san zakka na yi hmm. zakka ta yi ko sai na gaya masa na ce zakka ce to za ka ji amsa ba zan ce zakka ba ta yi ba amma dai ya kamata masu hali su cewa ita zakka hakkin talakawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta a cikin dukiyoyinsu saboda haka shi ya ma aka ce ya halatta mutum ya tambayi zakka domin wanda qur'ani ba mu labari a dacen idan lokacin fidda zakka yayi ba sai ma an kira wasu mabukatan ba su da kansu suke taruwa don a cire musu haƙƙinsu da Allah ya ɗaya dora a kan inna balawna mu kuma balawna ashabul jannati idza aqsamu la yuslimunha muslihin wa la yastasnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarin فتنادوا مصبحين أشكال سورة القلم Allah ya ba da labarin yadda abin ya kasance hmm. tsakanin su su da masu ba da daka hmm. saboda haka ya kamata masu hali su san da wannan sannan kuma su kuma a talakawa sai in ya shirya cire kan tukuna in bai shirya cire ba in yana so ya bada wasu inda ya musulunci ya bashi dama ya zaɓi wanda ke so ya baya din ya bayar in yi cire a boye ya je bayar da wanda yake so ya bayar sannan kuma daga bace wa mutane ya cire zaka ai kaga wannan ma ba za a shi ba hmm. amma kuma kuɗin zaka ne ka zo ka yi wa mutane barazana a matsayin kamar ka ba su kyauta alhali ko zakka ne to wannan kuma akwai toge shi ka musulunci baya sandi wani abin da ke toge ko mai a yi shi daidai gaskiya saboda haka in zakka ne ka faɗa musu zakka ne hmm. in kyauta ne kuma ka faɗa musu kyauta ne don wani lokacin za ga wani na neman taimako a gurin ka amma sai kawai zakka za ba hmm. eh, in ka zo ba shi ya halatta in za yi mutum alheri ka bashi da kanka amma sai ka faɗa masa cewa wannan zakka ne kawai hmm. ka bashi a matsayin wani kyauta ta musamman bane ba alhali kuma daga kuɗin da ka kawo shi da yake zuwa kan gaba haka na makalla ina bin tambayoyi na ga wata bayar Allah ta turo ya halatta ta yi addu'a ta ce Allah sa malam DC na zai cire zakka ya bata duk da dai na wuce tambayar na ce wannan bai kamata mu karanta ba sai aka zo kan gaba sai malam da shine ba shi da zaka da kan kuɗi dai da tun da Allah ya halice ni ban taɓa shigar da kan kuɗi ba dan ban taɓa tara kuɗin da ya kai a bada zakka ba to wani zai ga gidana ya ɗauka cewa na tara kuɗin da zan cire zakka domin a ce kuɗin shi shekara zan aje naira miliyan guda ya shekara za ku ta wannan ai ban kai wannan a karfin ba to eh, amma in ce in Allah ya samu da sun zai cire zakka to malam da Allah to laki Allah ma Allah ya sa ba ta kyauta eh, za a iya ba da eh, za a ta kyauta amma ba ka ta mun Allah cewa ba zan yi alheri ba sai da Allah ya dan sai na duk da ba bane ba ga malam Abdulhadi daga kofar Nasara to Abdulhadi mu je a gurguje mala akwai tambayar da na taɓa yin ta cewa amma abun yana dan mishi ba shi yasa ranar da yana ji kana tambaya bayan na sauka na'am akwai buhu da na taba tambaya jimbo hmm. akan sa amfani a cikinsa hmm. to buhun akwai babba akwai karami a jimba su masu sayan duka suna sayan sa a kudi daya hmm. misali ana samun bambancin kusan mudu biyar a tsakanin ya ka sa a babban ba za su kara ma ko naira ba na mudu nawa ake samu a shi wannan karami mudu nawa ake samu a babban saboda malam ya fi fahimta babban ana samun mudu 80 daidai na'am shi kuma karamin ana samun mudu saba'in da biyar na'am kuma ga wata wala aibar ba idan tsaya tsaya tsaya ba Allah eh, eh, tsaya tsaya mutum tsaya ba Allah ah, ka duk a cikin jimban ne kake magana ko a cikin na'ukan buhu akwai jibirin shi duka duka jimbo ne amma akwai karami akwai babban ko kuma kana nufin duka nau'ukan buhu ne ah. me tambayar abdulladi to tambaya a rai shi ne ya zama albush idan mutum ya sa a karami na'am to tun saba'in da biyar na'am ka sayar musu ko kuma tun da dai suna sayan duka haka da aka iya sa a babban wanne ya kamata mutum ya to za ka ja mutum a farko dai manzon Allah sa sallama cikin hadisin ke albayi ana fil khiyari malamin tafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi a me sayarwa musamman ma manzala su fa'in sadaka in sun yi gaskiya wa bayyana suka yi bayanin hajarsu dalla-dalla buri kalahu fi bai ihima allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinsu wa in katama idan suka koye wani aibu wa kazaba suke karya muhiqqat barakatu yi ma Allah zai kwashe albarkar da ke cikin kasuwancin su saboda ka anan gurin ana buƙatar mutum ya bayanin da dalla dalla in mai mudu 80 ne ka fada in mai mudu 85 ne ka fada amma ka bari mutane a cikin duhu saboda ka san mutane ba za su iya ganewa ba a ka sayar musu dan mudu 80 akan mai mudu 85 ya zanto nau'i na albus mm. wanda manzo Allah ke cewa shi hadisi man gashana falaysa minna duk mutumin da ya mana algus musamman a shi maza na faɗin hadisin baya da shi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ce sunan ibnu majah manzon Allah ya wuce ta gurin masu sai da nono sai ga wata mata mai suna kaila ta zuba wato ruwa a cikin nononta yadda ya fito ya tsarala amma a ɗauka cewa wato cikakken nono ne nau'i na algus manzon Allah zai sa hannun sai ruwa ya biyo sai ce Eh, me ya faru take cewa ai ruwan sama ne ya sauka wanda take da ruwan sama ya sauka akan kuma sai ba za ki zama kan ruwan da aka rano nan ba yace mata ya da tu la ta gushi fi labanaki man ghashya la farota ne ki kaila kada ki da yin algus a cikin kasuwancin ki duk wanda ya algus ne manzon Allah sallallahu baya tare da kuma mai sauraro dole ma a nan za mu dakatar da shirin a biyo mu a mako mai zuwa kamar yadda malam ya yi ishara tun a farko a watan ramadana za mu ci gaba da wato kawo muku shirin Allah ya kai mu a kowace rana kuma muna fara kira gare ku ga lokaci suna da kuma zai da wani lokaci kuma laifin muna sa ran Allah da za mu dinga muku shi kai tsaye ga waɗanda za su kasance a wajen birnin Bauchi da kewaye a sashen mu na Facebook na suna albarka radio za ku iya zuwa ku ci gaba da bibiyar mu za mu yi duk mai yiwa wajen ganin a kuma ku ci gaba da kuma tambayoyin naku za mu ta duba su an Allah yadda sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas a kan masalla an ɗauki nauyin ne ko yanzu ma za mu iya tsara tallatawa ai mutane ne ga hunan ba su ɗauki nauyin ba <laughs> yanzu kofa a buɗe take don mu a baya mun zaci malam yana baya so kowa ya shigo ne shi kaɗai yake ɗauka ta yanzu an buɗe kofa duk mai so zai iya shigo ya ɗauki nauyi amma ba a samu ba Allah zai kawo ma da wani mako فرج قودا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموالمة فبالجهالة قد قامت متاعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة في الجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بل وتمزقنا وتملأ الجفز الطرمان وغفلينا قامت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبل الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقدت للأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فتنهضي همما من لا يفرج كربا ما سيطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا mutum ya ɗan ta gurasarsa kafin <laughs> da dai ina kusa da bola a dai haka. Kai kai kai kai kai kai kai kai Ya kai da kai manka ka zauna a jikin bola kai k